الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا وقدوتنا ومعلمنا وقائد ربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نفسه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ashirin da shida da watan zulqa'ada hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari biyu talatin da biyar Allah subhanahu wa ta'ala ya haɗa mu a wannan masallaci jami'u Sheikh Talha Salafi rahimahullah domin ci gaba da tafsirin Alƙur'ani mai girma na mako mako kuma idan ba a manta ba muna cikin suratul Ma'arij kuma za ku tashi aya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون بسم الله الرحمن الرحيم الله سبحانه وتعالى cikin wannan sura mai albarka wacce take bayani akan tashin alƙiyama da sakamakon waɗanda suka kafirce ma Allah subhanahu wata'ala da kuma siffofinsu da sakamakon kuma waɗanda suka yi imani da Allah subhanahu wata'ala da kuma siffofinsu bayan Allah madaukakin sarki ya gama siffanta mana masu imani waɗanda suke da siffofi da ayoyin da suka gabata suka siffanta su da su ya faɗi kuma sakamakon su cewa aljanna ita ce makomarsu kuma ana ma girmama su a cikin aljannatan da za su shiga ba ma aljanna kwara ɗaya ba sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu labari ko yi tambaya me yasa kafirai suke bujire ma annabi sallallahu alaihi sallam. kuma an yi magana su ce suna son su shiga aljanna bayan wannan sai Allah ta'ala ya ce fala Kusin bi rabbil mashariq ba sai na yi rantsuwa bi rabbil mashariq da ubangijin mafitar rana ba wal magharibi da mafadar rana inna laqadirun lallai mu masu iko wannan aya malaman tafsiri suna da fassara guda biyu a game da Fala'u Kusin da suke zuwa a wurare cikin alqur'ani ko kuma la uqsimu kamar la uqsimu bi yawmil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwama kamar la uqsimu bi hadha balad haka irin wannan fala uqsimu bi rabbil mashariqi wal magharibi malaman tafsiri a magana su ta farko suka ce wannan laɗin ba ta da wani matsayi la ce ta ƙari kamar Allah ta'ala yana cewa uqsimu bi rabbil mashariq ina rantsuwa da mafitar rana wal magharib ko kuma rabb ubangijin mafitar rana kuma ubangijin mafadar rana to daga wannan latin suka ce ba ta da wani tasiri la uqsimu bi yawmil qiyamah ay uqsimu bi yawmil qiyamah ina rantsuwa da ranar tashin alkiyama la uqsimu bi hadha albalad ay uqsimu bi hadha albalad ina rantsuwa da wannan garin makka fassara ta biyu da malaman tafsiri suke ma irin waɗannan wuraren suka ce Allah ta'ala yana cewa fala uqsimu bi rabbil mashariqi ai ba sai na yi rantsuwa bi rabbil mashariqi da ubangijin mafitar rana ba wal magharibi da kuma mafadar rana saboda kun san sadaka babu bukatar sai na rantse da shi kamar al'adar bahaushe sai bahaushe sai ce ba sai na maka rantsuwa ba ka san kaza wato ko na rantsi ko ban rantsi ba ka san muhimmancin magana da zan ba? to daga waɗannan su ne fassarori guda biyu da malaman tafsiri magabata suka yi a game da irin waɗannan ayoyin ko dai lamun din ta zama lace wacce take ta ƙari lace azza'ida lace ta ƙare ba ta da tasiri a mahallin ko kuma ya kasance tana da mahalli Allah ta'ala na nuna cewa ai ba su yi rantsuwa da abin da ake magana kansa ba domin sun san girman da sun san matsayinsa in Allah ya ce fala uqsimu bi la uqsimu bi yawmil qiyama ba sai na yi rantsuwa da tashin alkiyama ba tabbas tashin alkiyama zai sannan la uqsimu bi hadal balad ba sai na yi rantsuwa da da garin Makka ba sun san garin Makka shi yasa ma sai ya ce wa anta hillun bi hadal balad wa anta hillun bi hadal balad domin kai ai mazaunin garin ne kai a zaune kake a cikin garin kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan fasarori guda biyu ce to anan ta Allah ta'ala ya ce fala uqsimu bi rabbil mashariq sai ya sa shi a matsayin jami'i al mashariq jami'i ne na mashriq sannan ya ce wal magharib al ne na maghrib akwai wurin da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa rabbul mashriqain wa rabbul maghribain shi yasa ta a matsayin bibbi sannan akwai inda Allah ta'ala ya ambace su a matsayin daidai walillahi al-mashriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fa thamma wajhu sannan a jawabin da annabi Musa alaihi salam yake ma Fir'aun yace rabbul mashriq wal maghrib wa ma bainahuma in kuntum taqilu kaga al-mashriq al-maghrib daya can kuma sai yace rabbul mashriqain wa rabbul maghribain fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban to malaman tafsiri sai suka ce inda Allah ta'ala yake cewa lillahi al-mashriq wal maghrib al-mashriq kwara daya al-maghrib kwara daya Allah ta'ala yana magana ne akan inda ranar take fitowa da kuma inda take faduwa al kwara ɗaya inda rana take fitowa al inda rana take faduwa kwara ɗaya a inda ake magana akan waɗannan jihad sittu sittu sune almashrik gabas kenan Almagrib yamma sannan sai akwai Aljanu, kudu sannan al-shimal arewa sannan akwai fauku alfauku sama sannan akwai attahtu kan waɗannan su ne malamai suke ce musu aljihadu to Allah ta'ala sai ke cewa walillahi al-mashriq wal maghrib da gabas da yamma duka na Allah ba na wani bane sai ya sa su a matsayin kwara daidai amma can kuma sai ya ce rabbul mashriqaini wa rabbul maghribain Allah ta'ala shine mafi ubangijin mafitar rana guda biyu kuma shine ubangijin mafadar rana guda biyu malaman tafsiri suka ce al-mashriqan fi sayfi shita al-maghriban fi sayfi shita da Allah ta'ala yake cewa mafitar rana biyu da mafadar rana guda biyu mafitar rana a lokacin da ake hunturu da kuma mafitar rana a lokacin da ake bada haka mafaɗar rana a lokacin da ake hunturu lokacin sanyi sannan kuma da lokacin da ake bazara wato lokacin zafi shine Allah ta'ala ya sa su a matsayin bibbiyu nan kuma Allah ta'ala sai ya ce fala uqsimu bi rabbil mashariqi wal maghrib ba sai na yi rantsuwa da ubangijin mafitai da yawa na rana ba ba ubangijin mafitar rana ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba jam'i mai yawa sannan wal magharib ba sai na yi rantsuwa da ubangijin mafaɗar rana ba ba ɗaya ba ba biyu ba jam'i mai yawa to sai malaman tafsiri kamar sa gibna abdullahi na abbas hibrul umma radiyallahu ta'ala anhuma aka ruwaito daga gare shi kamar yadda al-imam ibn jarir min tabari ya ambata a cikin tafsirin da isnadi zuwa ga sayyidina abdullahi na abbas yace hunna mashariqu as-sana wa kunna magharibu atta abinda ake nufi shine mafitar rana a shekara shine sai Allah ya tasu a matsayin jami'i a shekara muna da kwanaki 360 sakinna Abdullah ibn Abbas ya ce kowace rana akwai inda Allah ya kaddara ma rana ta fito sannan idan ta fito a wannan ranar har abu abada ba za ta sake fitowa ta wannan bangaren za ta fito ne gobe ta wata rana sannan ba za ta sake fitowa a wannan ranar ba ajibu ma za ta fito da wata rana ta daban ne amma duka ta gama da haka kwanaki ɗari uku da sittin da ake da su na shekaru su ne almasharik fitowar da rana take yi kullum kullum kullum a shekara har sau ɗari uku da sittin kwanaki ɗari uku da sittin to ne Allah ta'ala yake cewa ba sai yayi rantsuwa da ubangijin inda ranar nan take fitowa ba har su sittin a shekara sannan wal magharib Allah ta'ala ce ba sai yayi rantsuwa da inda rana take faduwa kullum ba har su sittin a shekara to shine da suke suka hada waɗannan ayoyin da wanda suka ce al-mashriq al-maghrib fara daidai da wanda suka ce al-mashriqaini al-maghribain guda biyu da kuma wannan ayi take gabanmu, da Allah ta'ala ya ce al-mashariq wal magharib wato mafita da yawa sannan mafada da yawa Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya rana ta zama tana da mafita kuma ya sanya ta zama tana da mafada kuma waɗannan da fitowar rana da faduwarsa da faduwarsa suna da alaka da rayuwar dan adam suna da alaka da rayuwarsa ta addini domin Allah ta'ala ya ta'allaka ibadoki masu dimbin yawa a game da fitowar rana da faduwarta misali sallah sallah an ta'allaka ta Allah madaukakin sarki ya ta da fitowar rana da faduwarta salloli guda biyar da ake yin su a ranar dukkaninsu suna da alaka da fitowar rana da faduwarta a tsakaninsu ake yin waɗannan sallolin haka azumi shi ma fitowar rana da faɗuwarta shi ke da jujjuyawa har azumi ya zagayo a ce shekara ta zagayo sannan kuma azumin nan faɗuwar rana ita ke nuna cewa lokacin buɗe baki ya yi a yi buɗe baki sannan wasu ibadoji irin su hajji su ma Allah ta'ala ya sanya faɗuwar rana da fitowarta su zama suna da alaƙa da ibada ta hajji domin sai shekara ta zagayo sannan Allah madaukakin sarki ya sanya fitowar rana da faduwarta a matsayin ajalin dan adam kullun yana karewa shine yayi ibnu jurayj ne ke faɗi cewa idan jadidai idan masaulaya ala jadidin adniyahu lil bida al jadidan sune al layl wal nahar dare da yini sune sababbi kullun sababbi idan ce innal jadidaini idza masaulaya ala jadidin lallai sababbin nan guda biyu dare da rana idan suka rika jujjuyawa akan sabo sabo ana nufin jariri in sabo ne to ajini ya hulil bila sai sun kusantar da shi zuwa ga mutuwa ana nan ana nan wata rana sai a ce ai gashi ya iya tafiya ana nan ana nan wata rana sai a ce ai gashi ya ma zama matashi ana nan sai a ce an samu sharana eh aure ana nan ana nan sai a ce ai gashi ya zama yana da 'ya'ya ana nan ana nan shi kenan sai furfura ta fara fito masa shi shi وأرى المنايا إذ رأت بك شيبة جعلت كمغمى نبح المتواتر mawaƙi yake mai hikima yake cewa shi yana ganin furfura kullum idan mutuwa ta hango ta hango furfura a tare da kai to sai mutuwan nan ta ta aiko maka da kibar ɗaya bayan ɗaya har sai ta ga ta karka kaga wannan ke so daga da fitowar rana da faduwarsu da faduwarta Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya su zama mana aya suna da alaka da rayuwar mu ta addini sannan kuma suna da alaka da ci gaban rayuwar mu ko kuma karewarta wannan mafitar ranar al-mashriq da al-maghrib din sune Allah ta'ala ya bamu labarin cewa dulkarnaini ya je wajen wa yas'alunaka an dhil قل سأتلو عليكم منه ذكر إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تجرو في عين حمئة ووجد عندها قوما فنن أخذوهما ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تتلو على قوم لم نجعل لهم من دونها تتعا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا zulkarnain Allah ya azurta shi ya je wajen da rana take fitowa ya ga yadda take fitowa sannan ya je inda rana take faduwa kuma ya ga inda rana take faduwa Allah madaukakin sarki ya azurta shi da wannan a cikin sabab da Allah madaukakin sarki ya bashi Allah ya bashi sabab sabab da Allah ya ba zulkarnain shine duk abin da ya niyye sai Allah madaukakin sarki ya tabbatar masa da wannan abu ba tare da ya sha wahala ya je mafitar rana kuma ya je mafadarta to a takaice dai wannan Allah ta'ala ya ce fala uqsimu bi rabbil mashariki. ba sai na yi rantsuwa da ubangijin mafitar rana ba ɗaya ba mafitar rana guda ɗari uku da sittin a shekara wal magharib da kuma mafaɗar rana guda ɗari uku da sittin a shekara inna laqadirun Allah ta'ala ce tabbas su masu iko Allah madaukakin sarki yana da sifa ta kudura Allah qadirun Allah yana da iko to akan ne yake da iko ala an nubaddila ala an nubaddila khayran minhum wa ma nahnu bimafuqin Allah ta'ala ce inna laqadirun lallai mu masu iko ne ala an nubaddila khayran minhum akan mu sanja mutanen da suka fi su alkhairi wa ma nahnu bimasbuqin kuma mu ba wanda ya sai shiga gaban mu ba wanda ya sai shiga gaban mu ya ce ya riga yi ba wanda yake da wannan iko ba wanda ya sai shiga gaban Allah Allah ta'ala ya ga dama ya canza mu ya juya mu ya kawo wasu waɗanda za su ibada ya kawo waɗanda za su bauta mu shi yasa aikin hajji ya tabbata mana da haka an kafirce wa inna Allah ghaniyun 'anil 'alamin kuka kafirce kuka kin aikin hajji Allah ya wadata yana da bayin sa mala'iku wanda suke masa tawafi al baitul ma'mur wanda ya rantsuwa da shi wa qur wa kitabin manshur fi raqqin manshur wa kitabin mastur fi raqqin manshur ko wa kitabin fi raqqin manshur wal baitul ma'mur والسقف المرفوع كنا البيت gida ne kamar da manzon suna ya tuffanta shi Allah ta'ala yana halittar mala'iku kullum waɗanda suke masa dawafi in suka masa dawafi kuma wasu sababbi za su zo gobe su waɗannan ba za su dawo sun tafi kenan sun gama aiki kai inda za a ci zuwa aikin aiki Allah yana da waɗanda suke masa dawafi a sama suka Allah ba da bukata ibadar da muke yi kanmu muke mawa in mun ga dama mu bauta ma Allah madaukakin sarki kanmu muka mawa in mun kafirce mu kanmu muka mawa nan Allah ba zai cuci da kafircin mai kafirci yasa manzo Allah sanama kamar yadda ya ruwaito daga ubangijinsa al-hadithul qudsi dan Allah sallama ya ce Allah ta'ala yana cewa da a ce bayin Allah madaukakin sarki da mutanensu da aljanunsu da na farkonsu da na ƙarshensu kanu ala asqa qalbi rajulin wahid kasance sun taru a kan zuciyar wani mutum kwara ɗaya sun zama irinsa wanda ya kowa tsoron Allah ma za da da bin mulki shaida wannan ba zai ƙara komai ba a cikin mulkin Allah sannan kuma ya sake cewa ya ibadi lau na anna kun wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahid ma za zalika min mulki shaida da dukka za a taru a zama kowa ya a ratayi da zuciyar wani kafiri wanda ya fi kowa fatirci a ban kaza a zama kamar shi wannan ba zai rage komai ba a wajen Allah shirka kanmu muke ba in ya sha yulhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma zalika 'ala Allah bi aziz in Allah ya ga dama yulhibukum sai ya tafi yadda mu ga baki daya wa ya'ti bi khalqin jadid ya zo da wata halitta sabuwa fil mu da muka ki masa Allah din ya halakar da mu sannan ya zo da sabuwar halitta wannan ba wani abu bane a wajen Allah madaukakin ma khalqukum wala ba'thukum illa ka nafsin wahida da halitta ku da tayar da ku a wurin Allah kamar rai ɗaya ne daga Allah yana da iko yana da sifa ta al-qudra yana da sifa ta al-qudra ina da iko abin da ya ga dama shi yake kuma la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alu abin da Allah ya ga dama shi yake ba wanda ya tambaye shi malikul muluki idza qadar la tas'alanna an sabab Allah shine mamallakin masu mulki idza qadara la tas'alanna an sabab idan ya kaddara wani abu baka isa kai tambaya baka ce dan me Allah yayi kai bawa ne sunan ka da ma abdu abdun an samo ka ne daga al'abdul mu'abbada ai al'abdul muwadda'a kasar da ake takawa daga nan aka samu al'ibada al'ibada takawa abinda ake takawa sai kan aka kira ka da al'abdu ana nufin ka al-mawfu'u ko al-muwadda'u wanda ake tattaka shi da kai bawa ne abinda kawai zai kubutar da kai ka ba Allah shi shine Allah madaukakin sarki ke cewa ba sai ya yi rantsuwa da inda rana take fitowa kullum kullum ba har so uku da sittin, da inda take faduwa ubangijin kai wannan fitarwa ba sai ya yi rantsuwa da shi ba cewa shi Allah ta'ala din ya kasance mai iko ne akan ya musanja waɗanda suka fi ku alkhairi wannan kuma ba wanda ya isa ya gabaci Allah madaukakin sarki wa ma nahnu bi masbuqin mu ba kasance waɗanda ake gabatarwa Allah murkuki ce fadaruhu fadaruhum yaqudu wa yal'abu hatta yulaqu yawmahum alladhi yu'adun fadaruhum Allah ya ce ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kyale su ana ma manzo sama tasliya ana lallatar ka san mutumin da ke da awa kullun cikin hankali hankalin shi a cikin bata da yake kullun a cikin bata da yake ka faɗi a ƙaryata siffanta ka da hauka siffanta manzon Allah ta sama da hauka a siffanta shi da mawaki a siffanta shi da ɗan dabu a siffanta shi da matsaci mai sihiri mai asiri duk kafirai sun siffanta annabi sallallahu alaihi wasallam da waɗannan sifofi su kira sunan shi ce masa mahaukaci sai sun yi kira kaman abin arziki ya yi ayyuhal ladhi nuzila alaihi dhikru innaka lamajnun ya wanda aka saukan masa da abin ambato alqur'ani innaka lamajnun kai dai zunzurutun mahaukaci ko da yaushe sai Allah mana kusa ke rika ba a annabi sama tasliya yana masa lallashi yana lallatar sai fadahum talisu kudu shi ta kukkutsawa a cikin al'amuran Allah suna karyatawa wa yal'abu kuma shi ta wasa kyale su su ta wasan da suke yi hatta yulaku hasse sun riski yawmahum alladhi yu'adun wannan ranar tasu da ake musu alƙawarin zata ai ana musu alƙawari suna ta ƙarya ne eh Allah ta'ala ya ce wa inna ad-dina lawaqi' kuma lallai sakamakon da za a yi wallahi abu mai aukuwa ne iya auku amma suna karyatawa suna cewa ba ƙarya ne wani ma ya ɗauko ya ɗauko ƙashi ya je ya ɗauko tsohon ƙashi ya zo gaban annal sama ya ma annabi sallama izgiri ce man yuhil izama wa iya rami kai ne kake cewa wai wai za a tayar da kasusuwa alhali sun diddige yanzu wannan hatta hada yuhya hatta wannan za a tayar da shi man yuhil izama wa iya rami waye sai ya tayar da kasusuwa alhali sun diddige ne Allah ta'ala ce wa daraba lana masalan wa nasiya halka. mu zai buga ma misali da kashi ya manta yadda muka halicce shi har yana cewa man yuhyi izama wa hiya rami wane ne yake tayar yadda kasusuwa alhali sun diddige kun yi wuyi yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marra ce masa wannan da ya kaji waɗannan kasusuwan a farkon halittar su to ne kuma zai rayar da su ai wanda ya yi rai wanda ya yi rai ya kashe to ta yi ta kuma masa sauƙiya Ƙwararren birkila ƙwararren magini ya zo ka ce masa to wannan gidan ni ban san shi ta min shi sai ya rusa sai ka ce to gina min wani zai masa wahala ko shi ya maka da ka ce bai ma ba misali ko ka ce ya husa to ya gina wani sabon shi ne zai ba shi wahala shi ya yi wancan kuma ka ce ya rusa, ya rusa. sannan ka ce ya gina wani sai ya ba shi wahala ba zai ba shi wahala ba kai da ka kawo kayan aiki ka gani saboda haka Allah mu ya ce ma manzon sama gane su za su zo su haɗu da wannan ranar wadda ake musu alƙawari za su haɗu kuma za su zo za su gama Allah mu ya ce wata rana ce mai يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوم يخرجون والنرانة شيء سكي من الأجداث دقى كبر برع الجدد شيني القبر كبر رانة سكي من الأجداث نو خرج الكلام مخرج الغالب galibin mutane suna fitowa ne daga kabari shi yasa sai Allah ya ce al-ajdad amma ba waɗanda kawai suka aka rufe a kabari ba akwai wanda suka mutu a cikin ruwa ai ba a rufe su a kabari ba akwai waɗanda kyarkeci ya cinye su akwai waɗanda zaki ya cinye su to duk su ma sun shiga cikin yau yawma yakhrujuna min al-ajdad amma kharaja al-kalamu makhraj al-ghalib malamai suna cewa malaman usul fiqh idza kharaja al-kalamu makhraj al-ghalib fala mafhuma lahu ba za ka zo ka ce nan kawai ana nufin waɗanda aka rufe su aka bari su ake nufi ba a kullu man ma da yau ba. duk wanda ya mutu za a tayar da shi kuma zai fito sadaka yau mai yakutu na minal adidati ranar da za su fito daga kaburbura sira'an da gaggawa wa yi da ka ba su labarin lokacin da kaburbura za a fito da su a tattono kaburbura a rika bulbulowa daga kabari da gaggawa cikin sauri ka كأنهم kai ka ce su ila nusubin yufirun kai ka ce suna gaggawa ne zuwa ga gumakansu da suke bauta musu a duniya yadda suke gaggawa su tafi su je su bauta ma gumakansu nusub ko nusab ko nusub duk lugaci al-imam fakhruddin razi rahimahullah ta'ala ya ce akwai lugogi a nusub ana cewa nusub ana cewa nusab sannan ana cewa naqab ka'annahum ila nusub ka'annahum ila naqab ka'annahum ila nusab duk lugogi ne sun inganta kai ka ce zuwa ga gumakansu da suka kakkafe su yufizun suke ta gaggawa su zuwa gare su to yadda suke gaggawar tafiya zuwa ga gumakansu a duniya to haka za a tayar da su daga kaburbura domin su tafi mahshar su tafi filin tashin alkiya haka za a fitar da su kuma ru'atan kufatan bughlan bu'man hadisin al-imam Ahmad bin Hanbal shi za a tashi mutane ru'atan tsirara haihuwar wasu sannan kufatan ba takalmi dan kaga mutum ba takalmi akwai tashin hankali ko to ba ba takalmi ba a ba tufafi ba dindin sannan gurlan duk lokacin ta koma kaciyar da aka ma kowa ba ta shi za ta koma sannan buhman buhman ai la la shay alahu ba su da komai a tare da su ba su mallaki komai ba wanda ba yi da ku shi yasa la alaraba laraba ma tun lokacin da za a mutu zan mutu zai mutu sai ce alqafnu la juyuba lahu alqafnu la juyuba lahu karin magana ne in ana maka wa'azi ka zo ka ce da za ka ba da cin hanci a wani abu na rashin gaskiya sai sai balarabe sai maka wa'azi sai ce ka mu da lahira katino da mutuwa ka za a kai ka da likafani wal kafnu la juyuba lahu likafani bai da aljihu ko ba ya ke masa aljihu likafani shi a zuba mashi kudi ya za ka ba munkarin da nakirun a rashawa ana ba su cin hanci zuwa su san ka ba ma sunan su munkar kuma sunan su ke. ba ma za ka so ku haɗu da su shi za ka kai su munkar aka ce mutum naki dukkanin su ba a san a hadu ba ka san ganin su Allah ta'ala ya ce za su fita zuwa kaburburan daga kaburburan su suna gaggawa zuwa ga al-mahshar filin tashin al kai ka ce yadda suke gaggawar tafiya zuwa ga ababen bautan su gumakan su da suka kakkafa su a duniya Allah ta'ala ya ce ga yanayin yadda za su zama khashi'atan asar خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون خاشعة أبصارهم ذات ذات تاشت نني خاشعة أبصارهم أبصارهم idanuwansu a ƙasa-ƙasa sun kaskantar da kawunansu fuskoki idanuwansu a kaskance tarhaquhum dillah ƙasƙanci ya lullube su ba su iya ɗago su a jarida aka ce ga tsarin 'yan fashi an kama idan 'yan jarida suka zo za su ɗauki hoton za ka za ka ga sun yi وتخافهم ذلة أي billa. ga baki ɗaya kaskanci ya lullube su ba su san masu haɗa ido in mutum ya yi laifi aka kama shi sai ya tukar da kai a yi a yi da shi ya ɗago kai wani a yan jarida su fira da shi ya shuru ya gum da bakin shi ya tutar da kai ya ki yi dagowa sun dago sun kara mushi to a wannan ne sunan da kyamara ya kara yin kasa da kashi haka na asabu ba su iya dago kawo da saboda kunya Allah ta'ala ya musu wannan sakamakon ne saboda girman kan da suka rika yi a duniya suna girman kai suna suna kibru juhudi suna girman kai na musu ayoyin Allah sun sani وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا لكن وجحدوا بها ثم سألوا من الله واستيقنتها أنفسهم الحالي غاية ثبتت آيين الله لدى الله أكثر قدس أما ظلما وعلوا سبب ذلك da nuna girman kai a ban kasa sai suka karyata waɗannan ayoyi to sakamakon su a lahira shine Allah ya tashe su khashi'atan absaruhum tab'a tarhaquhum dhilla sun yi kasa kasa da idanuwan su ba sa son a sun dukkan da kawunan su tarhaquhum dhilla sannan ga kaskanci ya lisse lisse abun banza da suka aikata a duniya to ga sakamakon su sai Allah ta'ala ya ce zalika al-yawmul ladhi kanu wannan ita ce ranar da aka kasance ana musu alkawarinta su kuma suke karyata ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون wannan ita ce ranar da aka kasance ana musu alƙawari su kuma suna cewa ƙarya ne ba ta in an ce musu akwai tashin alƙiyama zai ce a kai ba wata tashin alƙiyama daga duniya sai ka duniya mutum ya gama tarbelan shi ya gama buga duniyar sa to shi kenan sai ka duna yanzu ba duniya ba daga duniya sai abuja suke cewa ba daga duniya kai sai ka duna ba daga duniya sai abuja dan mutum ya tsaya a Kaduna to da sauransa sai ya ƙara ta waɗannan kilomitoci akwai sauran kilomitoci a ce a Tokore yake ko a ce a Wuse daga nan shine ya kai ƙarshe ya kai ƙarshe ce to wannan sura ɗan uwa ku dubi yadda Allah subhanahu ta'ala ya buɗe ta sa'ala sa'ilun bi azabin waqi' mai tambaya ya yi tambaya a game da azaba wacce take mai afkuwa malamai suka ce kafiri shi ne yake wannan tambaya ƙarshe kuma Allah ta'ala ya rufe da cewa fadahum yaqulu wa yal'abu hatta yulaqu yawmahum alladhi yu'adun yawma yakhrujuna min al-ajdath sira'an ka'annahum ila nusubin yufidun khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون kamar Allah madaukakin sarki ya rufe ayar abin da ya fara budewa da shi wato azaban nan da za a yi makafarai da mujirmai masu laifi a duniya a lahira in sun je yadda aka bude sura kuma haka aka rufe da shi shine malam abu kuma Allah ya gafarta mata ya gafarta mata sai ce khutimati suratu bima budi'at shine ke ce masa husnul zara'a a balaga ka fara magana sannan kuma ka rufe da irin abin da ka fara da shi an rufe sura da abin da aka fara da shi Allah subhanahu wa ta'ala ya sa albarkar da ke cikin wannan suran ta shafe mu sannan wa'azozan da ta tsinsa da darussa masu dimbin yawa Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon aiki da su Allah madaukakin sarki ya sa su zama hujja a gare mu ba su zama hujja akan mu baranin lahira سورة دام شقا سورة تقب عند دياء تشم القرآن يتشي سورة نوح عليه السلام الله تعالى يتشي إنا أرسلنا نوحا بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتي يأتيهم عذاب أليم wannan suwa mai albarka sunanta suratu nuhi alaihi salam ɗaya daga cikin annabawan Allah madaukakin sarki ɗaya daga cikin abin na ulul azmi min rusul khamsa manzanni guda biyar da Allah ta'ala ya siffanta su da cewa su ne ulul azmi maganganun malaman tafsiri sun karkata zuwa gare su Allah ta'ala yana cewa fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul wa la Allah ya ce ma Annabi sallama kai hakuri kamar yadda annabawa manzanni masu karfin niyya suka yi hakuri malaman tafsiri suka yi istinbati a ayoyi guda biyu ya ɗaya a cikin suratul ahzabi aya ɗaya kuma a cikin suratul shura akan cewa ulul azmi na rusulin nan sune guda biyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yana cikinsu. sannan mai biye masa shine annabi Ibrahim alaihi salam sannan mai biye masa shine annabi Musa alaihi salam sannan mai biye masa annabi Nuhu alaihi salam sannan kuma mai biye masa shine annabi Isa alaihi salam sune ulul azmi na rusul an kira wannan surar da suwatu Nuhin saboda za ta ba mu labarin irin da'awa da gwagwarmaya da walhalhadu da annabi Nuhu alaihi salam ya fuskanta da yadda mutanensa suka rika masa izgili da kuma abin da ya kasance sakamakon mutanensa malamai da suke kokarin bincike akan munasabar suwa akwai ilimi a cikin tafsiri da ake ce masa munasaba da suwa da surar da ta gabata da surar da ke binta ne alaƙa su to suka yi kokarin ambatan haka a cikin malaman da suka ba haka mahimmanci eh, akwai al'imam ah, ah, mai littafin al-bahrul abu hayyan al abu hayyan mai littafin albahul bahr yana ɗaya daga cikin waɗanda suke ba ilmu na tabati suwar muhimmanci idan ya gama wata tafsirin wata sura zai shiga wata sura to yakan buɗe bayanin ta da meye alaƙar ta da surar da ta gabace ta na biyu cikin malaman da suka ba haka muhimmanci akwai alimamu imam al rahimahullahu ta'ala shi ma a tafsirin sabuhul ma'ani yana tafi yana kawo wannan suka ce munasabar wannan ayar wannan sura abuwan suratul ruhin alaihi salam da suratul ma'arij ta gabata ita ce munasaba ta Allah ta'ala ya ce mana فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن minhum خيرا منهم وما نحن بمسبوقين Allah ya ce yana da ikon ya musanta wasu waɗanda suka fi su alkhairi kuma babu wanda ya isa ya gabata Allah madaukakin sarki ba a gabata Allah ba a shiga gaban Allah tun da Allah ya faɗi cewa zai canza to sai ya buɗe misali ga wasu mutane nan mutanen annabi Nuhu alaihi salam da su ma suka yi zamani suka karyata annabawansu kamar yadda kuma kuke karyata annabin ku yanzu Allah kuma ya kashe su ya halakar da su kuma ya canza su da wasu kun ga akwai munasaba ko to sukan yi wannan kokarin amma wasu malaman tafsiri suna cewa ba dole ba ne sai ya kasance tsakanin surar da aka fita da sabo sura ka sai dole akwai munatab ba dole ba ne amma in an samu a fili ya fito wannan ilimi ne da ake maraba da shi ayoyin wannan sura ashirin da takwas ne kuma sura ce da ta sauka a makka domin mawdu'in tana shaida kan haka cikin mawdu'ai ko darussan da suworin maka suka fi ba mahimmanci akwai tabbatar da aƙida da ba da kistoshi da karantar da mutane cewa ga abin da magabata munana suka yi ga sakamakonsu ga abin da magabata na gari suka aikata su ma ga sakamakonsu sau daga wannan sura ce makiyya kusan ba a samu wani malami daga cikin malaman tasiri ya ce ba sura ba ce makkiya in an ce sura makkiya kamar yadda aka sha bayani surar da aka zo da ita kafin a yi hijira daga maka a koma madina Allah ta'ala ya buɗe ta ya ce inna na, nuhan tabbas haƙiƙa mu mun aiki annabi nuhu alaihi salam ila qaumihi zuwa ga mutanensa an anzir qaumaka ai wannan an din malaman tafsiri suka ce ma'anarta ai wato an anzir qaumaka wato ka gargadi mutananka din qabli an ya'tiyahum azabun alim tun kafin azaba mai radadi ta zo mutu ka mutu wa wannan aikin da annabi nuhu alaihi salam yake babu annabin da yake annabi nuhu alaihi salam da Allah ta'ala ya kaddara masa dadewa yana da'awa qur'ani karara ya faɗa ce falabi tafihim alf sanatin illa 50 ama fa da kuma tufanu wa hum zalimun fa anjaynahu ashab as-safina Allah ta'ala ce ya zauna a cikin shekara dubu ba kullum ba yi da aiki ke wa'azi ba yi da aiki sai wa'azi kamar yadda za mu gani a gaba ya kira su da daddare ya kira su da rana ya musu addu'a wajen tarbiyya ɗaiɗaikun su sannan ya musu adda'awatul jama'iyya ya tara su ya musu wa'azi amma tun daga gidansa aka samu matsala saboda Allah ya nuna mana darasin cewa duk fasahar mai wa'azi ba aikin shi bane ya shiryatar da mutane aikin sa isar da wa'azi yayi irshadi yayi ta'alimi yayi tawjihi yayi tarbiyya amma shiryatarwa ta hakika na hannun Allah ta'ala sannan ba hikimar mai da'awa bace za ta sa a shi ba wayensa ne ke sa a shi a a kaddara ce ta Allah madaukakin sarki idan Allah yana sanya mai da gam da katar to sai ya sa mutane su shiryu ta sanadiyyarsa saboda ya shiga cikin karkashin hadisin manzalin sallama da yake cewa la an yahdi Allah bika rajulan wahidan khayrun laka min humurin na'am gara Allah ya shirya da mutum sai ta sanadiyyarsa fiye da ake mutane a baka tarin raƙuma jajaye masu ɗimbin yawa garke garke a ce din naka ne sai ka kalli dukiya da tafi tsada ka buga misali da ita in ka zo fassara umrun na'am jajayen raƙuma balarabe yana da yana albahari da jajayen raƙuma shi yasa da wuya kaga mutum yana da raƙuma bai zama mutakabbiri ba zan sama ma ya tabbatar da haka yace as-sakinatu wal waqar أهل الغنم والكبرياء والكثرة في أهل الإبل natsuwa tana tabbata ga mutanen da suke da 'yan dabbobi ƙanana bisashe ƙanana tumakai da awakai za ka ga suna da natsuwa amma idan mutum aka ce maka ya mallaki raƙumma da shanu to sai girman kai shine na sha faɗa muku shine balarabe idan ya ga yana da isha al raƙuman da ciki yana da taguwoyi kamar guda guda kaza duk suna da ciki cikin ya kai wata goma sai ya tsaya ya ce ma ɗan shi je ka duk wanda ka ga dama kamara akwai kuɗi eh, akwai kuɗi sabu da bishari ke ta ahadul zakar ya yi ba su girman kai ne Allah ta'ala yake ba mu labari ya bude wannan sura da cewa tabbas mun aiki annabi Nuhu alaihi salam mafi yawancin malamai sun tafi akan cewa in sun tashi bambanta tsakanin nabiyyi da mursali wane ne annabi wane ne manzo sai su ce awwalur rusuli nuhun alaihi salam farkon manzanni shine annabi nuhu alaihi salam domin shine ta bayyana cewa an aiko shi ya zo yi wa Allah mana kuma ke ce قال يا قوم قال يا قوم إني لكم نذير da ya zo ya taru ya samu mutanen sa sai ya ce ƙala ya ce ya qaumi ya ku mutane na duba wannan lafazi mai daɗi ya qaumi ya ku mutane na kuna wani ni na ku antum minni wa ana minku ni na ku ne kuna wani inni lallai ne lakum a gare ku nazirun mubin mai gargadi ne ni kuma mai bayyana muku cewa ba ku aikata kaza za ku halaka ku aikata kaza za ku samu tsira nan a jayar yadda bangaren annabara akan albishara duk da cewa aikin annabawa biyu ne bashiran wa nadira rusulan da wa munzirin لئلا يكون للناس hujjatun على الله بعد الرسل kaga na wa munziri. suna bishara sannan suna za'a, suna gargadi kuma suna yin bishara amma nan sai aka rinjaye da bangaren gargadi saboda me saboda abin da suke aikatawan na kafirci da gumakan da suke bauta mawa shi yasa sai aka rinjaye da bangaren gargadi amma aikin annabi nuhu alaihi salam huwa bashirun wa nadhiru shi mai bishara ne kuma mai gargadi ne yubashshiru man amana bil janna wa yunfiru man aman man bin wanda ya biye masa bishara cewa aljanna zaka wanda kuma ya ƙi ya jire ya masa gargadi cewa wuta ka, shi yasa sai ya ce min qabli an ya'tiyahum adabun alim qala ya qaumi inni lakum nadhirun mubin ya ku mutane na ni na kasance a gare ku mai gargadi kuma mai bayyana muku gargadin nan a fili nake muku gargadi da shafafiyya da fitowa fili in nuna maka wani aikata kaza ga sakamakon kaza ba wani abin da na ɓoye mu sannan kuma in na ce muku ku yi abin nan to ni fa ba ɓoyewa nake yi in saba abin da na hana ku ni ma ba na yi an i'budu Allah an i'budu Allah wa taquhu wa ati'un an i'budu Allah saboda haka ku bauta ma Allah tauhidi ke dama wannan shine A مقدم توحيدي ake fara gabatar ake fara gabatarwa idan ya gyaru, to abubuwa za su jaru shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a hadisin sayyidina Mu'adh bin Jabal radiyallahu ta'ala anhu lokacin da ya aike shi da shida, da sayyiduna Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu zuwa garin Yaman abin ya ce masa ke fa innaka ta'ti qauman ahli kitab falyakun awwala ma tad'uhum ilayhi shahadatu an la ilaha illa shi ka sani za ka tafi wajen mutanen da suna da littafi yau kiristoci ne su mutanen Yemen kiristoci ne idan ka je farkon abin da za ka fara musu wa'azi da shi shi ne shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah a wata riwaya ce an wahidullah su kadaita Allah shi yasa duk da a wadda za a gina ta ba tauhidi ake fara gabatarwa ba to sunanta da'awa habita da'awa saqita da'awa ce wacce za ta rushe ba inda za ta التوحيد مقدم توحيد ake gabatar Sheikh Al-Albani Allah ji kansa ya rubuta littafin sai ya samu masa suna Tauhid awwalan ya du'at al-Islam yace tauhidi ya kamata ku fara gabatarwa ya koma su kira zuwa ga musulunci wani almajirin sai ya rubuta littafi ya samu masa suna التوحيد مقدم لو كانوا يعلمون ce tauhidi ya kamata su fara gabatarwa da sun san haka littafi har mujallaji uku shani ibudullah ku bauta ma Allah ku yi tauhidi wattaquhu sannan ku yi takawa ku ji tsoron Allah abinda ake ce masa takwa shine imtisalu awamirillahi wa tinabu nawahi aikata abubuwan da Allah ya bada umarni sannan da nisantar abinda Allah madaukakin sarki ya hana al-imam al-fudayl ibn iyad rahimahullahu ta'ala yace at-taqwa Allah ya jiga kallahu haythu nahaka wa Allah yafkidaka haythu amaraka abinda ake ce mata taqwa shine kada Allah ya je neman ka inda ya ce ka sai ya raka ka wajen ya ga sannan kai ya same ka inda ya ce ku ji tsoron Allah ji tsoron Allah ku yi mubarak rahimahullahu ta'ala almajirin al-Imam Malik ɗaya daga cikin almajirin al-Imam ɗaya daga cikin manya-manyan malamai salaf kuma sannan malami ne dukiya malami ne ɗan kasuwa mai dukiya sosai dukiya sosai ba wai dukiya ya ce abin da ake ci, ya ce hallin zunuba صغيرها وكبيرة فهو التقى kyale zunubai duka gabaki ne da manya-manya da ƙanana shi yake ce wa takwa shi wa'amal kamashin fauka shauki arzi fauka arzi shauki ya hazaru ma yara sannan ka zama kana tafiya kamar mutumin da yake tafiya a saman kaya yana taka tsantsan da abin da yake gani wannan shi yake ce masa takwa wa ati'un sannan kuma ku yi mini biyayya ka gani abu uku Ani i'budu wata wattaquhu wa ku yi ma Allah tauhidi wattaquhu sannan ku yi masa biyayya a abin da ya shafi ku ji tsoronsa ku aikata abin da ya ce ku yi ku nisanci abin da ya hana wa ati'un ni kuma kuma biyayya akan saƙon da na zo da shi daga Allah sharaɗin addini kenan shi yasa da awa annaba ga baki daidai ce babu wani annabi da ya zo da wata da'awa sabuwa dukkaninsu tauhidin Allah suke kira zuwa gare shi a bi Allah a yi Allah tauhidi a yi takwa sannan annabawan nan a bi su shi yasa Allah ce wa ma arsalna min rasulin illa li yuta'a bi idnillah ba wani manzo da Allah ya aiko in ji Allah ta'ala ba ce sai dan a masa biyayya da izinin Allah Allah ne ya ce a masa biyayya daga wajibi ne abu annabi eh malamai suka ce wannan akwai raddi ga 'yan masu ƙwar'aniyu masu ganin za su yadda da alƙwar'ani amma ba za su yi ma'anar da salma ɗa'a ba ba su yadda da hadisi ba mahaukaciyar a ce sun yadda da alƙwar'ani amma ba su yadda da hadisi ba kuma hadisi shi ya tabbatar da alƙur'ani riwayar hadisi tabbatar da alƙwar'ani daga Allah yake domin idan ka cire manzon Allah ta salama ka cire hadisansa to wa zai tabbatar maka da alqur'ani littafi ne daga Allah ba wajibi ne manzo a masa biyayya bayan an yi ma Allah tauhidi an yi ma Allah taqwa shi kuma manzo a masa biyayya abinda annabi Nuhu alaihi salam ya ce ma mutanen sa kenan ku duba waɗannan abubuwan guda uku fa at-tauhidu at-taqwa at-ta'a lirrasuli abinda ake nema kenan amma suka kasa yi ga sakamakon haka yaghfir lakum min dhunubikum wa yu'akhirkum ila ajalin musamma إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون ai ya ba su umarni ya ce a ni'budu Allah suna cewa li kulli amrin jazaa'u kowane umarni yana da sakamako ya ba su umarni ubudu Allah wattaqu Allah wa atiquni ka rasulin ku yi ma Allah tauhidi ku bauta masa ku yi ma Allah taqwa ku aikata abin da ya ce ku yi ku nisanci abin da ya hana sannan ni kuma a matsayin manzon Allah ku yi ni biyayya in kun yi haka yaghfir lakum min dhunubikum Allah zai gafarta muku zunubanku Allah zai gafarta muku zunubanku yaghfir lakum wannan min din malamai suka ce bayaniya yaghfir lakum dhunubakum Allah zai gafarta muku zunubanku amma sai ka ce yaghfir lakum min dhunubikum Allah zai gafarta muku zunubanku cikin abin da ke jawo Allah mu ya gafarta wa mutum zunubansa shine idan ya zama yana ma Allah biyayya kana da tauhidi kana takwa sannan kana ma manzon Allah biyayya to abubuwan da Allah zai jarrabe ka da shi na tabo sai Allah mu da ya gafarta maka ai shi yasa Allah ta'ala ce wa ma kana Allah liyu'azzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah Allah ba zai azabtar da mutane ba alhali annabi na cikin su saboda suna yana faɗi suna ne sannan bayan ba annabin Allah ba zai azabtar da su ba hum yastaghfiru suna neman gafa matukar suna istighfari Allah ba zai azabtar da su to su ma nan in sun yi ma Allah tauhidi sun yi ma Allah da'a sun ma manzon da'a annabi Nuhu alaihi salam sun ma Allah taqwa to Allah zai gafarta musu zunubansu sannan wa yu'akhirkum ila ajalin musamma sannan kuma ya jinkirta muku rayuwar ku yi iyakar rayuwar da Allah ta'ala ya faɗa cewa za ku yi ba halakar da ku zai yi ba Allah zai baku ku rayu daidai lokacin da lokacin mutuwar mutum yayi shikenan sai mutum ya mutu kamar yadda Allah ya bar al'ummar Annabi sallallahu alaihi wa sallam ai ma ila ajalin musamma ila ajalin musamma al musamma al-fardi akwai al'ajalin musamman fardi akwai ajalin kowa da Allah ta'ala ya sanya masa wani shekara kaza wani shekara kaza wani sannan kuma akwai al'ajalul musamman al'umuri wanda mu namu shine kiyamun ta al'ummar manzon sama za ta kare ne da tashin alkiyama in kiyama ta zo to shikenan karshen al'ummar annabi sallama ya zo to su su ma na annabi nuhu annabi nuhu ya ce musu in sun yi haka Allah zai gafarta musu zunubansu sannan ya jinkirta musu rayuwarsu har zuwa lokacin da Allah madaukakin sarki ya ambata cewa za su rayu in sun yi haka Allah madaukakin sarki zai bar su su ci gaba da rayuwa inna ajalallahi idza jaa lallai ajalin Allah idan ya zo na mutuwa la yu'akhkharu ba a jinkiri ga mutum law kuntum ta'lamuna inda kun san haka anan aya tana tabbatar da cewa ba a kara ma mutum rayuwa amma hadisai sun zo cewa ana kara ma mutum rayuwa منزل الله سمع حديث سبيه يا الإمام البخاري يفتد الشيء أتم الأدب المفرد منزل الله سمع يفتد من أحب أن ينسى له في أن ينسى له في أدل أو رواية في عمره ويفسر له في عم في في, في رزقه فليصل رحمه duk mutumin da ke son an yi sa'a da hufi umrihi a ƙara masa rayuwarsa yun sa'a da hu ai an yi da lahu a ƙara masa an nasi'a a ziyada a ƙara masa sannan wa yuftaqa lahu fi rizqihi sannan a buɗa masa kofofin yalwa a yalwata masa kofofin arziki to falyasil rahimahu to ya sada zumuntar malamai suka ce babu cin karo tsakanin ayoyin da suke cewa ba a ƙara ma mutum a rai da kuma waɗanda hadisan da suke cewa za a iya ƙara ma mutum rayuwa ya bayanin yake bayanin shine Allah ta'ala yakan sanya ma mutum ajali biyu akwai ajali mai shar'i akwai ajali mara shar'i ajali mai shara'i sai Allah ta'ala ya ce to ya ɗiban ma mutum shekaru sittin zai yi a duniya ajalinsa na farko ke amma ajalinsa na biyu shine sai Allah ta'ala sai ya ce amma idan ya kasance barran liwalidai mai biyayya ga iyayensa to za a ƙara masa shekara biyar ya yi shekara sittin da biyar ko kuma ya shekara saba'in a ƙara masa goma sannan in ya kasance mai sada zumunta shi ma sai a ce a ƙara masa shekara waɗannan kowane ɗan adam yana da wannan ajali in Allah ta'ala ya tabbatar masa ya zama mai kirki ya aikata wannan ya ƙara masa rayuwa zama ya kai baka sani ba baka sani ba mala'ikun da ma za su karɓi ranka ba su san haka ba domin Allah madaukaki zai ba su umarni in kuma mutum bai yin ba shi kenan rayuwar da aka ɗiban masa shi kenan sannan kuma hadisi ya tabbata a cikin sahihul bukhari Allah ta'ala ya sa annabi adam alaihi salam ya kalli aka nuna masa halitti aka nuna masa zuriyar sai ya hango wani kyakkyawan matashi in ji manzo Allah ta salama sai annabi adam alaihi salam sai ya ce wane ne wancan ya ka ce masa ai ibnu ka dawud ai ɗanka ne annabi dawud alaihi salam sai ya ce ya rab kam qaddarta lahu min al'umri ita shekara nawa ka kaddara masa yi a duniya Allah ta'ala ce qaddartu lahu 60 aman na kaddara masa shekara 60 sai annabi Adam alaihi salam sai ya ce ya Allah na ba shi arba'in a cikin nawa a ɗibo 40 a cikin shekarun da zan yi a ba shi ya yi shekara ɗaya a duniya shikenan lokacin da annabi adam alaihi salam aka cire arba'in dan aka ba annabi dawo lokacin mutuwa annabi adam alaihi salam ta yi mala'ikan mutuwa yazo zai karɓi ransa ya ce kai yaushe ya za ka yi ka zo so rana arba'in fa ya ce ka manta ka ɗibi ka ce a ɗiba daga cikin halittu daga cikin ƴaƴa zuriyarka annabi dawud alaihi salam a bashi arba'in din sai annabi adam alaihi salam ya tuna manzon da sami da shi ya sa mu ƴaƴan annabi adam alayhi salam muka kasance masu yawan mantuwa shine bikin hadisi to a cikin hadisin da ya tabbatar da ana ƙara ma mutum rayuwa wannan al'amari ne na Allah kuma dama Allah ta'ala ya ce yamullahu ma sha'u wa yuthbit Allah na goge abin da ya ga dama kuma yana tabbatar da abin da ya ga dama saboda ka ba abu bane na Allah madaukaki ba abun mamaki bane na Allah ta'ala ya ƙara ma wani rayuwa to daga wannan aya ta ce la yu'akhkhar ana nufin ajalinsa ga baki ɗaya ba za a kara masa ba a kan wancan amma aikin arziki na za a kara wa mutum to idan nau'in ya yi ana arzikin na ƙarshen ya zo wanda shine za a karɓi ransa to la yu'akhkhar ba za a kara masa an sa masa sittin idan bai sada zumunta ba in ya sada zumunta saba'in to idan ya sada zumuntan ya yi saba'in la yu'akhkhar daga nan ko ba za a kara masa haka malamai suka fassara waɗannan ayoyin duk ayar da take magana la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun duk waɗannan ayoyin abin da suke magana akan suke so da babu cin karo annabi annabi mu alaihi salam ya ci gaba da mutanen sa wa'azi insha Allah ta'ala sai karatun mu na gaba za mu tashi aya ta hudu sai mu ji yadda uslubin annabi nuhu alaihi salam ya kasance na wa'azinsa Allah madaukakin sarki ya sa mu koyi da shi Allah ya ba mu juriya irin ta annabi Nuhu alaihi salam da kuma jajircewa da tsayawa tsayin daka wajen kira zuwa ga addinin Allah madaukakin sarki Allah ya tsare mu a rayuwar mu ya tsare mu daga fitinin zamani Allah madaukaki ya albarka a cikin rayuwar mu ya ta da zuriyar mu Allah madaukakin sarki ya tsare mu daga kana lafiyar rayuwa wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in na'am السلام ورحمة الله su ne kuka fi sanin da ya kala kafi ba musulmai ba ne bai halatta a musu wanka ba bai halatta a musu sallah ba bai halatta a yi abin bai sa makabarkan musulmai ba ba musulmai ba ittifaka in ma suna da rai an musu wa'azi sun ki su bari bai halatta a musu sallama ba in sun maka sallama ma kanka amsa ko yan uwanka ne bai halarta a ba su aure ba hukuncin da malamai suka ba su ilimi mutumin da bai yarda da hadisi ba ba musulmi ba ne shi yana cewa ga baki ɗaya bai yarda da saƙon da annabi sama ya zo da shi ba ke wanda bai yarda da saƙon da manzo sama ya zo da shi ba musulmi ne ba musulmi ba ne kuma suna nan suna da fuskoki mabambanta akwai su wani na yanka da kato masu ci da masu ci da karfi yanci da karfi wanda su asali ma ba su da boko ba su ne asalin yan boko haram su ne asalin boko haram ba su da boko ba zo su lokacin a an suna wa'azi kowa ya sanya lokacin da aka wa'azin mai tasiri a su ne almajiran mai tasiri zo a kasuwa su daga qur'ani suna qur'ani qur'ani aljanna boko boko ko a wuta su ne ba su ne asalin yan boko haram sannan akwai su a jami'a masu bincike na jami'a ana samun mutum ya zo wai masanin shari'a ne shi amma bai da hadisi ko kuma hadisin da ya masa daidai ya ce ya yarda da shi wanda bai dace da bai masa daidai ba sai ce ƙarya ne ko bai san komai ba a cikin ilimin musulmin hadisi in za ka kashe shi bai san bai san bai san komai ba a cikin musulmin hadisi to suna da Allah shirya tadda halalabiya ce ta rayuwa babbar fitinar da Allah ne maka kakaf a duniya ita ce fitine ka aƙida kowace fitina tana da sauki in dai fitina ba ta shafi aƙida tana da sauki babbar fitina ita ce fitinar aƙida Allah ya gargaɗo mutum a aƙidarsa ya zama bai da aƙida mai kyau mutum ya shiga uku ya lalace Allah ya tsare na'am na'am na'am sada zumunta a sada zumunta ana yi abinda ake ce ma sada zumunta shine ka kyautata ma duk wanda kake da alaka da shi akwai sada zumunta ta hanyar akwai wanda yake da buƙatar ila a waya zaka kira shi yanzu misali mutum yana da wani dan uwa a kasashen waje ta yaya zai sada zumunta inda sai dai su waya in kuma yana da dama kila su yi email in suna da dama kila su ga juna ta Skype gashi a talabijin shi ma gashi a talabijin ɗin kwamfuta suna ganin juna ce ga yana cin abinci ma kamar yanzu ko za ka ɗan miƙo min ne amma ba zai iya miƙo mishi ba sai dai su gama su to kaga wannan hanya ce ta sada zumunta akwai hanya ta sada zumunta wanda sai ka tashi ka tafi ka kai ma mutum ziyara wanda wanda yana da tasiri yana cire damuwa a zuciya duk lokacin da ka ziyarci wani ɗan uwan ko ya ziyarce ka sai ka ji Allah ya share muku wata damuwa da wani kunci da kake da shi saboda nisa na kawo fassara a rayuwa duk lokacin da kai nisa da wani dan uwanka ka dade ba ka ganin sa to sai shedan ya zai ta maka sake sake ai wani ya yadda ni wani ya ga kuɗi yanzu ya fara yin kuɗi shi yasa kaza amma kuna haɗewa sai ka ji kuma za ka iya faɗa masa wannan magana sai ka ji duk kamanta manta da wannan to sada zumunta da kafa sannan ana sada zumunta akwai wanda ba kai kuma ka wanke kafa ka tafi wajen shi ba in ka je kuma sai ka bashi wani abu mabukaci sai ka tashi kawai ka je akwai wanda in ka je kai yi mishi ziyara amma baka masa komai kuma sai da ta damu kamar yi banza ne dole faɗa haka kamar yi banza ne ka je wajen shi amma mabukaci ne shi kyau shi kenan ka je da motar ka tana numfashi shi kuma mabukaci sosai sannan ka fito haka nan kawai tsamin alin kaga zumunta ai an dai ba wannan zumunta ba ta sadi ba eh, ba ta sadi ba tabbas eh, ai akwai wanda idan ka tafi wajen shi kawai ka ce ka zo wajen shi ku gaisa to shi sai ya ce ma gara dama baka zo ba ka aiko ni wato ka aiko masa da abu eh shine dama baka zo ba sai zama ka da ka aiko ne ka aiko da abin da yake bukata so da ba kai yake son gani ba kawai eh yana son buƙatar wani abu yana da buƙatar ya ga wani abu daga aljihunka to duk wannan sada zumunta ce akan kalli yan uwa da irin waɗannan buƙatun a sa kowanne a ajinsa haka iyaye akwai iyayen da sun buƙata su kawai ka gaishe su Ila sun fi ka wadata tausayinka ma suke ji inda za ka ɗauko wani abu ka ce za su ba su tausayinka za su kama ji to su ma ka ga kyautata wasu kila ka je ka gaishe su kullum abin da suke bukata ko ka yi musu aiki da suke bukata ko ka ba su wata kyauta duk wannan ya bambanta da mutane daga mutum zuwa mutum to shine sada zumunci a musulunci duk lokacin da kuma ka sada zumuncin nan manzon sama ya faɗa sakamakon ka cewa akwai annasi'a fil umr ana ƙara ma mutum rayuwa sannan akwai basu rizki ko albasu fi rizki za a buɗa ba mutum a yalwata masa arzikinsa arzikinsa na karuwa ita ga baki ɗaya, shi musulunci ga baki ɗaya, alkhairi ƙara mutum daraja yake duk lokacin da ka zama mai yawan alkhairi to rayuwarka kuma za ta zama mai yawan albarka ai hatta iyalanka yadda kake kyautata musu kuma yadda Allah zai ƙara buɗa maka hanyar samu hadisi sahihi manzalin sama yace inna ma'unatallahi Allah ta'ti ala qadri al-ma'una ko ala qadri al-mu'na da hadisan sun zo da waɗannan sigogin guda biyu inna ma'unaka Allah da ainu lallai taimakon Allah yana zuwa ne ala qadri mauna gwagwadon irin nauyin da kake ɗauka na iyalanka ko ala qadri mu'na gwagwadon irin nauyin wahalar da kake ɗauka na iyalanka daidai yadda kake zagewa kai cefane to daidai kuma yadda Allah zai ƙara buɗa maka in ka riƙa yin mako shi Allah madaukaki iya sa shi kenan kai ta ƙara samun mako duk waɗannan abubuwan ana son mutum ya zama mai kyautatawa shi ma sai Allah ya kyautata masa eh shi ne wannan wa alaikum salam an fi yawon sallah kuka ji ku da kuke son a baku in kun za ku tafi yawon sallah sai ku tafi ku abada ba shine kun sada zumunta ko kuma ku je ba dan a baku in ji shi kenan sai mutum ya zo a tsakar gida ya ce ina wuni ka zai yanzu wata ɗabi'a yara suke yi ko sai sun sai dai su ce ina wuni ko da safe ko da yamma ina wuni shi kenan kuma sun tsaya sun gama gaisuwa sallama ba in yaro ya ce maka ina wuni ya ce masa assalamu alaikum sai maka to ku jaddada sallama ku jaddada ma yara sallama mu kalla da kyau ku kalli wannan abin ya fara dusashewa Sani, ko ki yawo ga wanda ga ina wuni ko da safa ko da yamma ko da dare ina wuni ko ka ce wata salamu alaikum ba zai iya amsawa to sayyidina Anas bin Malik radiyallahu ta'ala an ya tabu shayi ko kananan yara sallama alaihi assalamu alaikum sai ya ce haka za a aiki rasulullahi ta sama ya fa'al shi haka naga annabi na yi in ya ga kananan yara sai sallama yawon talla ni abin da nake gani yara yawon sallah na da mafasid ɗin yanayin yadda yara ake daukan suke yana da mafasid ina koya ma yara faɗai ina koya ma yara baya da roƙo inda dai kawai za su je ne a matsayin ziyara ta ƴan ka shi ke amma yaro ke da sai an juma a tsakiyar gida na ga na wuni sai su sai su ɗan tsaya ke za mu tafi ce to shi kenan sai an jima mun tafi za su tafi yanzu kuma sun tafi wato ba musu ba sallama abinda suka zo don shi ba a ba su ba da za a yi kokarin gyara ma yara wannan zai taimake su a sabi su sun jin sada zumunta za su ziyara za su dan Allah ko a ba su ko ka a ba su ba wannan ne ya kai su amma kai ko ba a ce ka da, ba laifi kai ka bada mukafa'a ce kai man sana ilaikum ma'rufan fakat wanda ya kyautata muku to kuma ku da tafici hal jazaa'u al ita illa al ne? ai sakamakon kyautata a kyautata amma kuma kar su zama su kuma ba a ba su ba su yi roƙo ko su rika jin haushi Thank you. yana ladan na wajen sama za a bashi lada mana ba ya tura ‘ya’yanta ba kuma ya muku tarbiyya san yan uwansu domin sanin yan uwa yana da tasiri manzon da sama ya ce ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum ku san dangin saboda ku san yadda za ku sada zumunta sai ka haɗu da wani dan uwanka kuna dangantaka da shi kila faɗi ku dande. bi qatilan maqtulan ashe sai daga baya ku wani ya ban labari ya ce haka ta faru da shi a tasha suka haɗu da wani suka rika cin mutuncin juna qatilan maqtulan shi gida ɗaya za wallahi wannan kista ce wace shi ya nake ba ku labari ta faru da shi shi ke ne yana zuwa ya je can gidan an kawo mishi abinci yana zaune shi kuma wancan ko ta hanya ya fi ko sai da ya je dan gama harkokinsa shi ma kawai sai gashi ya kawai sai suka kalli juna wanda ya kalli wanda suka shiru aka kasa magana sai ta gida ta zo ta gansa sun yi zugudun kuma irin yadda zakara yake ma ɗan uwan shirin nan kaga sun yi haka yana ce mata daga ina kake kenan ko shi lafiya sai kawai suka yi shiru to ɗaya daidai ta maza ya kuma ji ya ba da labarin ta ce la ina illa da irin talatin mata ɗin nan <laughs> ai ai da kai da kaza da wance da wance kaza kaza kaza ai ashe dangantaka ce ta kusa amma ba su san juna ba ni ma ran nan wani wani dan uwa na na kusa kusa ina jin satin da ya wuce ne ba Yanzu ya faru da ni a nan bakin masallaci wani matashi ya zo yana gaishe ni ni dai na zata kawai dai cikin ɗalibai ne haka shi kenan muka gaisa burburburbur na dai amsa masa sallama ina gajiya ya ce masa ya karatu lafiya nan shikenan zo bakin mota sai haka shi kuma sai sai na kai sai ce sai ban gane ba ce ya gane ni ba to sai da aka zo aka ce mun ban san shi kaza kaza kaza yayi sai ni ban san shi ban gane shi na san shi tun yana dan karami to ka gani ta'allamu min altabikum ma tasiluna bihi arham sanin dangantaka ka san mutum a fuska to ya za ka san shi ko a fuska sai ka je ka zuta ka kai masa ziyara ka ka zuwa cikin dangi ka san su wannan ga alaƙar ku da wancan wancan ga alaƙar ku da shi na da tasiri wannan mu kuma wannan wani lokaci ne da muke kafa hujja da shugul ai abubuwa sun yi yawa abubuwa sun yi yawa shikenan ba mu iya ziyartar ƴan uwanmu ba mu iya sada zumunta wannan yana cin musibar wannan zamanin ko musibar mu ba ni iya sada zumunci kaɗan ne kake samun mutanen da suke iya ƙoƙari su jajirce su sama kansu ka'ida zama suna ziyara duk inda yan uwan alkhairi ne babba gaskiya sun ya zama yana sada zumunta shaida ce ta mutumin kirki ya zama mai sada zumunta ko da shi duk inda danginsa suke ko a ƙauye ko a binne ya riƙa ziyartar su don Allah waɗanda suke buƙatar taimako ya taimaka musu shi nan ba wai shi ya rika tunanin sai sun zo wajen shi ba kuma manzo sama ya ya Allah ya sanar da shi mun suwaye ya san ɗabi'un mu manzon Allah sallallahu ya ce ba mai sada zumunta bane wanda ke rama ba laysal wasilu bil mukadi innamal wasilu alladhi yasilu man qata'ahu ba wai wanda zai jira bane sai an mishi shi ma yayi awa ne yana zuwa wajena saboda haka ni ma ba zan bar in jira shi yanzu ta kai mu hatta buga wayan nan sai mutum ya ɗauko sunayen mutane a ah, wane yana kira na nima ba zai kira shi wane bai kira na shi ke a'a wanda bai kiran ka a'a kira shi kai ana biyu kuna yin gaisuwan nan sai ka ji duk zuciya ku te sanyi shi ya ji daɗi kai ka ji daɗi shedan da ya zo yake ta wasu take-taken banza a cikin zuciyarka sai ka ji duk wannan saka tawarwar amma da shekan yana nan yana ta maka takawa na kaza yake ni ai ya ga kuɗi ne kaman da ba aji yi nake zaune da shi ba ko kuma kaman ba gado ɗaya da muke kwana tare da shi ba kaza yanzu to ya ga amma kana kiran shi kuka gaita ɗan lokaci sai ka ga laisa su bil ba ka jira ka ce sai an maka innamal wasil alladhi yasilu man qata mai sada zumunta shi ne sai ka duba ka waye ya dade bai kira ka ba sai sai ka ce bari ka kira shi kuma dan Allah ba dan ka masa gori ba kar ka ce to kai tun da ka ki kira na ni bari in kira ka a wane ya kaza ya kwana biyu lafiya lau kaza kaza kaza na kira ka ne to mu gaisa shi ne Allah ya tabbatar mana da alkhairi kaga daga nan shi ma ka koya masa darasi Allah nan kila ba za a kwana bi shi ma kuma ya kira ka kenan kuma kun jaddada zumunta a tsakanin ku kun jaddada soyayya amma da kun yi nisa da juna Allah shi kyauta Allah shi ne tattu Allah ya cire mana wannan shaunin shauni ne wallahi aibi ne ya kamata musulmi ya zama haka ya zama tada zumunta ke ya sauki ya rauƙarƙarƙu a cikin mutane kana da yan uwa a ƙauye ka tashi lokaci bayan lokaci ka samu lokaci ka tafi duka kai musu ziyara ana zuwa ka ga an ko ba sai ta fara ba so a haɗu da wane da wane da wane da wane da wane da wane sai ku jin daɗi ana nuna maka wancan kaza ne wasu ma baka san su a baka labarin ai wane yaron kwanan shi kaza da rasuwa wata shi kaza Allah ina bari ka je gidan suka musu ta'aziyya su je ga abubuwa sun gyara wani mutum ya dunkum yana binni shi ba ruwan shi da kowa Allah shi ne tattun وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله